الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل البريد والمسلمين سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب الأمر وحده لفظ يؤم أكثرا من واحد من غير ما حصل يرى من قولهم أممتم إمامتي وتنحسر ألفاظ حبه أربتي الجمع والمورد الجمع والفرد المعرفان بذلك الكفار والإنسان وكل موهم من الأزمان Nígbà ká máa lè ṣe sí ní ìjọba yìí. Wàlárùdù ma ń kí á ṣe ní ń wà lárùdù ma. Ìgbé ẹ̀rí kí wà lárùdù ayé ń kí ní ẹ̀ ma. Wà lárùdù ayé náà ó kú wà lẹ́nu màkà ní. Tàbá màkà náà máa wò tó o lè zà ma. Ìlà ń lè ma àtàlẹ̀ ha mo ṣe ma. Tumalu omu ثم umumu إلى دعواه فعل كلوى ما جرى مجراه باب الآن بابنا الآن an ana nufin wanda ya kasance ke gane dai zuwa do zuwa abin da ya haka. Ko shi na cewa hutu a ne. lardun abin wa haddu ko haddi ne lafzun lafi ne ya umu mai game a kasala abinda an mai zuwa min wahidan daga guda min gairi ma hasilin ba da ya fi cewa ba da rasa ke min gairi ma hasilin don shi da asma'u a dali suna adadi amma talatu ta ga ya ga da asal amma da asali amma ashar sun ya ga da asal amma da asali to shi lafi ya umumi wata shi na gamewa ba a da ya fi cewa ba min gairi ma hasilin ba da ya fi cewa ba za a da za a yi min kaulihi daga cewa su amma kurun ya zane su da mawadi da abin da aka yi da ni kana cewa amma ku amma ku zai da mu'amalan wa halin da aka yi ko kuma amma ku da ni alfuqa'i da aka yi na ga da wani da wani da ta da mawadi da abin da aka yi wata su su da kuma masu da su da lafi gudanarwa ne shi ne wajen a can kai da alfazu kuma alfazu ko kuma wata wajen da alfazu kuma alfazu kuma turale wani sana ta tsaye kuɗi arba'in da ababa guda الجمع جمعي والفرد كفرد المخالفة نعلم تنشكون اسمائها والجمع المعرف بالله وكم الفرد المعرف المعرف بالله وشيء الجمع المعرف بالله باب جاية da yawa go ne aka zama ne shi na bari umumi amma shi firdin al-mu'arraf billahi maluma sun shi ko sun ce shi firdin al-mu'arraf billahi ba shi bari umumi sun ce saboda mai ba shi halatta istilahi da gare shi duk abin da bari umumi ana istilahi da gare shi sannan kuma bayan haka nan wato wala yau kan ba wa kan wajen shi firdin al-mu'arraf billahi ba a kanta shi da aka kanta jami'i shi sun ce misali yanzu za ka cewa ja'a ne rajulu illa rajulu ya annabi rajul illa rajul dan yanzu ake ta ar rajul kaga fassara amma al-mu'arraf billahi wanda aka ta aliki da lamu ashe kenan in aka ce dole al umumi ya zo umumi ashe kenan ya tazo kana umumi kana suna ida gare shi to ba suna ida gare shi su ce ta gare umumi amma a su suna gare umumi suna da wata wata suna to su ce kuma ya haka na wala kuma ba a cewa ko kuma yana nufin wai madaidai ba ko kuma madaidai alfahawa wala yau ta kuma ba su fi jam don haka ashe ke nan la'adul al'ummi za su gane kuma shi akwai da sun ka ke shi alfardul mu'allaku a alfardul mu'allaku la'adul al'ummi wasu ka ke shi al'adul al'ummi sun ka ke a ai ana istina'i a yanzu da sana'u minkum